Karfe biyar da minti arba'in da biyar Siriyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarin za ku ji cewa a ranar Juma'a mai zuwa ne za a buɗe kwamɓalar kokowar gargajiya a karo na 43 a birnin Difa inda gwamnan jihar Difa tuni suna ta shirye-shiryen karɓar baƙi. a ɗaya ɓangare da yawan gunguna da ƙabiloli na jihar tawa sun yi na'am da zaman lafiya da ɗaya zamantakewa a nijar za ku ji ƙarin bayani a sanarwarsu a rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne akan ƙoƙarin da shagorori suke yi na ganin cewa an girmama shaushawa ga yara a cikin ƙaramar hukumar kwalo. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A ranar 23 ga watan Disamba ne za a fara kwamɓala kokowar gargajiya a Difa a karo na 43 a cikin tsare-tsaren gwamnan jihar Difa ya ziyarci wurare daban-daban da za su karbi tawagogin baƙi. A ƙarshen ziyararsa gwamna isman Ismin Yunus ya yi wa Gidi Abdurrahman ƙarin bayani. Bisa tsarin kwamɓalar kokowar gargajiya na takobin ƙasa aji na 43 a wagga sahiyar mun shiga ziyartar wasu wuraren da za a sabke bakin tawagogi daban-daban da za su zo daga cikin ƙasa. Abun alfahari shine wuraren duka na shirye tsaf ga karɓar tawagogin daban-daban ko da yake akwai wasu 'yan gyare-gyare da za a yi ina ganin muna da isasshen lokacin da za mu idasa su gaskiya na gamsu sosai cikin yarda kuma game da tabbatar da za a karbi jama'a cikin nagartaccen wuri wajen shirin wuraren da tawagogin za su kwana nan ma na gamsu kuma ina da tabbatancin haka komi na tafiya daidai A yayin wannan lokaci, ‘yan kokowa da za su wakilci jihar Maraɗi a kokowar gargajiya da za ta gudana a Difa tuni sun shirya a cewar daraktan matasa da motsa jiki gobe ‘yan kokowan za su tafi zuwa Difa. ya kuma ƙara da cewa suna cikin ƙoshin lafiya da ƙwarin jiki na lafiya. Ali dan dela a hirarsa da Mohamed Maman. Kiwatawar ta kare tun ranar yau muna sa ran tafiya ranar Laraba. A yau da yan kokowar suna asibiti domin lauran lafiyar jikinsu. Mun ba su wuni daya don su yi shirye-shiryensu kuma su huta. Laraba kaɗai muke jira don mu isa difa insha Allah. Za mu je da zumar sa ran cin takobi kai har ma kofin. 'yan kokowar da suka yi wakilta jiha a bara su ne dai a bana illa mun samu wasu sabbin 'yan kokowa da muka kwatsa cikinsu 'yan kokowar nan duka na cikin ƙoshin lafiya da nutsuwa mai kyau suna shirye ga fafatawa saboda fiye da kwana 20 muka yi muna training kuma kowace sahiya muna ba su gargaɗi da samun kintse. Bayan sanarwar ƙabilun Larabawa mai suna Ishirifan, wasu gungu da ke cikin yankin jihar Tawa a wannan sati sun fitar da wata sanarwa inda gungun suna goyon bayan yaƙi da rashin tsaro ne da ayyukan 'yan bindiga a cikin wannan yanki. Gungun Kel Aglal da gungun Ijawan Jawatan sun bayyana suna goyon bayan zaman lafiya da ɗaya zamantakewa a Nijar. Muhammad Usman kakakin gungun Kel Agalal a hirarsa da Tajisir Ahmed. majlis kwamitin rukunin kel agal na jan hankalin matasan kel agal zuwa ga zaman lafiya da kyakkyawar zamantakewar al'ummar niger kare zaman lafiya da jituwa tsakanin al'ummomi shine muka gada ta wannan hanyar za mu ganin yaucin muna shaidawa matasa da sarkin kabilar kel agal shi da kanshi ya dau alkawalin kama duk dan kabilar kel agal da ya abga wani abun a sha da zai salwanta zaman lahiya ko kyaukyawar zamantakewar al'umma a ƙasar Nijar. na Nazawa Nijar, wudi in ta daga zagin Fosnet a ga yadda ka sauwa nare surge wani falle. Mambobi 120 na ƙungiyoyi 60 masu sauraron radiyo kesa da ke gudumariya da ke gudu Mariya suna ɗaukar wani horo na kwanaki biyu a Difa a cikin tsarin kawo sauyin halayya na tsarin ƙungiyar UNICEF. Amadu Hassan ɗan jarida a Difa ya yi wa Muhammadu Mado ƙarin bayani. makasudin zuwan mu nan dai garin gudumariya shine na mu zo mu tare da jagoran rediyo na kwamitarkin da ke gudumariya kuma mu sadu da mambobi na kulob kulob na masu saurayin wannan rediyo ba su foro kan abubuwan da suka shahi na farko irin musgunawa da ake wa mata da yara cin zarafinsu na biyunsa kuma akan menene rediyo mahimmancinsa, to 'yan kin me muhimmancin kin a gare su Har ka da ya shafi lahiya akan tsafta ta jiki ta abinci ta duka dai abin da ya shafi tsafta domin guje ma wasu cututtuka kamar kwalara kamar ciwon covid-19 wannan aikin kuma yana dangance da ayyukan da ake nihin za a yi na waye kanun al'umma domin a samu a isar da sako zuwa ga al'umma awon ciki bayan awon ciki da kuma awo bayan haihuwa duka awo ne da mace ya kamata mai juna biyu ta yi a lokacin da take dauke da ciki da kuma bayan haihuwa. wannan amfanin yin haka shine kula da cikin da kuma kiyaye hadari da kiyaye waɗansu matsaloli da ake samu. Dulla Halidu likita mai kula da lafiyar ciki a asibitin uwa da ɗanta da ke doso ya yi wa nana Hadiza Hassan ƙarin bayani. Sa ido a awon juna biyu bin sau da ƙafa ne ga mata masu juna biyu. Yana ba da damar ɗaukar matakai don rigakai matsaloli da dama. amfaninsa ana shirya matar ta yi durkushi mai kyau don a yayin haihuwar ba a san ba ko kaka za ta kare an aka samu wata rikita dangin su ya zamanto suna shirye don ku juna biyu da ba a bibiya ba na farko bisa ga ci gaban juna biyu ba a sanin an yana tafiya daidai ko a'a akwai kuma matakan da ya kamata a ɗauka don kaucewa misali cutar masasar cizon sabo karamcin jini ƙwayoyin shigar da duk wata cuta idan ba a samu aka yi bibiyar mata cutar ba ba za a sani ba da kuma cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam da rigakafin da za a yi ana iya kaucewa matar fada wannan al'amari bayan aihuwa kuma ya zan ana bibiyar lafiyar matar A satin da ya gabata ne Najeriya ta fara yawo da sabin kudadenta na Naira inda Najeriya ta fito da wannan sabon tsari na sabbin kuɗaɗe ne dalili akan rashin tsaro. A cewar masanin tattalin arziki Ibrahim Adamu Lushe, a cewarsa canza sabbin kuɗaɗen Naira ba zai kawo wani sauyi na musanyar kuɗaɗe tsakanin Nijar da Najeriya ba, ga abin da yake shaidawa Farid Burema. La contrefaçon n'a pas épargné le secteur bancaire. Sarrafawar jabun kuɗi ya shafi bankuna saboda shigar kuɗaɗen jabu da ake kai da kawo da su. Shi babban banki yana ƙoƙarin kokowa da wannan al'amari ta hanyar ƙara inganta hikimar kimiyyar sabbin takardun kuɗin da za a fitar don mayar da nagartattar aminta. Kanan akwai kuma batun shigar da su. Ita dai bankin Najeriya za ta baiwa mutane damar ganin sabbin takardun kuɗin saboda ya shafi shigar da sabbin kudaden kuɗaɗen abin da ya shafi shigar da sabbin kuɗaɗen wannan bai da wani tasiri na aibu wajen canji tsakanin najeriya da nijar don ku ɗarin da ke akwai ga wannan sauyin kin gaggawa za a kawar da shi albarkacin sadarwar da ake da wayar da kan da mahukuntan najeriya ke Ƙwayoyin tramadol 3,800 da takwas da ɗaruruwan kwayoyin diazepam ne da kwayoyi na wiwi. wanda su ta kai miliyan bakwai na sefa jami'an tsaro na karamar hukumar dirku da ke yankin jihar agada suka kama a wani samame da suka yi ranar goma sha biyar ga watan disamba inda hukumomin yankin sun tabbatar da kama mutane bakwai kamar yadda suka shaidawa wakilinmu A cikin daren Lahadi, washe garin Litinin ne wani haɗarin mota ya auku a bisa hanyar sandar Tanut, a cewar Maharazu Amadu, kwamishinan 'yan sanda na Tanut. Mota Hais ce mai ɗauke da fasinjoji 22 ta kama da wuta, mutane uku suka mutu waɗanda suka ƙone ƙurmus, goma sha tara suka jikata. Bage sunna na asibiti a uh, tanut ya yi wa zainabu amadu ƙarin bayani Halayen haɗari da muka samu ya kai mutum goma sha bakwai da aka kawo mana a cikinsu mutum goma sha shida sun yi mummunan raunin toyewa a cikin sha kuma ɗaya ya rasu da ya kare a hannun dama ba mu samu muka tsirar da shi ba dukkan sha da ka samu magani ɗaukin farko mun isar da su a asibitin zandar wanda ya rasu sunansa sabiu sule mamman ɗan shekara 24 na murya ne haka da aka rubuta kan katilan ɗinsa gawar sa na ɗakin ajiyar gawa. Iliya To yanzu sai babban rahotonmu na musamman. Shaushawa ta ƙumshi wani haƙƙi ne na ɗan Adam a fannin kiwon lafiya da kuma nauyi ga kowane ɗan ƙasa da gwamnati. wanda kariya ne daga waɗansu cututtuka ga yara kuma zai tabbatar da ƙoshin lafiya ga yara da kuma rigakafi da yaƙar waɗansu cututtuka magajiyar garin ƙaramar hukumar kwalo ta yi bayani a kan bin diddigi da ƙa'idojin shaushawar a hirarta da rafika a tahir uwar gidan sale salamatu ga abin da take bayyanawa magajin gari madam wani yauni ne ya rataya kanku wajen mutuntawa da zatar da shaushawa na karne ne ko kuma na alloba idan ta abku Nauyin da ya rataya a wuya na matsayina na magajiyar gari shine in jawo hankalin jama'a don su amince da wa'annan shaushawa. Waye musu kai saman mahimmancin shaushawa da baiwa iyaye karfin gwiwar kai 'ya'yansu a cibiyoyin shaushawa. A wani babi ne ake dama da ku? Ina iya cewa ana damawa da ni a kowane bangare tunda da zarar an shirya shaushawa gidan asibiti na tuntuɓa na cibiyar mahallo kuma ko da yaushe cikin gungunsu akwai wakilin ma'aikatar magajin gari da ke damawa da su. yaya kuke haɗin gwiwa da cibiyoyin kiwon lafiya da ke zartar da shaushawa ganin wasu mutane na hana a ɗiyansu shaushawa bisa kan wani jita-jita In an samu kesi in nuna kin yarda, babban likita ko major na kira na don sanar da ni a cikin unguwar da ko a cikin iyalin da aka samu kin yarda. Ko in kira ko in je da kaina ko ku an aika wani don shawo kan matsalar. me kuke domin yunkurar da al'ummar da ke kiyo na ba da kai ga shaushawa? Ta hanyar kawo shaidu da za su nuna wa iyaye fa'idar shaushawa. Ƙoƙarin naku na biyan buƙatar. Tare da wayar da kai, muna samun damar yin shaushawa wa ƙauyuka gaba ɗaya. Tunda da zarar likitoci sun zo, shi kenan. In aka samu wata matsala kuma, ana kiran ma'aikatar magajin gari da sa hannun mai anguwa ko mai gari don shawo kan matsalar. Yaya kuke tarban al'amarin domin cimma gurin wajen ciwo kan al'umma na su yi shaushawa kuma su ma 'yansu shaushawa? Ta hanyar ba su haske, kun san in ana son fahimtar juna tare da al'umma, bai kai ba sai an gama da karfin iko, kawai ana wayar da kansu ne, a kawo su bisa ga hanya mai kyau, za su gane sai a huce nan. Magajin gari, a matsayinku na jagora, me ke ra'ayinku bisa ga batun shaushawar? Shaushawa abu ce mai mahimmanci saboda mun fuskanci cututtuka da yawa ta hanyar rigakafi ne muka rabu da su. Kenan gaskiya ina kira ga mutane da su girmama lokacin shaushawa kuma su yi wa yaran iyali gaba ɗaya shaushawa. Ƙarshen labarun kenan, to ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.